الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan yau muna juma'a yini na ashirin da biyu daga cikin ginin nakan wannan wata mai alfarma na shekarar dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar biyayyen halitta nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar na shekarar dubu biyu da ashirin ta miladiya karatunmu na jiya kwana a kan aya ta talatin da takwas za mu tashi ayar da take biye da ita ita ce aya ta talatin da tara wata ce aya da karanta wani yanzu allah ya ce a cikin tawallafi na kafaru a amaluhum كسراب بقيعة يحسبه الظمآن باء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Allah ta'ala wannan ayat ya buga mana misali ga ayyukan kafirai ya ce wallazi da kafaru waɗanda suka kafurta a amaluhun kasarabin ayyukansu kamar Kawai liya ne shi ne ruwan fako wanda mutum zai hange shi da nesa a matsayin kamar ruwa sai ya zo sai ya gaba ruwa ba ne to su allah ya buga misalin ayyukan kafirai da wannan ya ce ya samu ma a allam'anu shi ne mai yin kishi idan ya ga wannan wani liya sai ya cewa ruwa ne za ka da yaro cewa ruwa ne ka gabe samu nutsuwa duk lokacin da kake neman abu kake da tsananin bukatar abu sai ka ga alamar samun sa to kaga wannan ganin alamar samun abin da kake nema da tabbatar maka da zuciya yana da shigar maka da wani daji a rayuwa saboda abin da kake nema ka fi san gare shi shi lafiya a saboda zama'anu ma an hatta ila ja a har lokacin da ya zo masa kaga da ya gani zai tare da himmarsa da duk kokarinsa akan ya kai tun daga abin da yake nema shi ko da zai zo sai isko na mai jin kusai an sai gaba komai ba kaga lokacin mutum zai sake karaya domin da kana da wani mata yanzu mata ya riga ya ce sai ka sace komawa ka karaya ka samu karaya da zuci ka samu tashin hankali ka shiga bakin ciki Allah shi to haka ayyukan za su kasance lam yaji ku sai an nan duniya suna ayyuka waɗanda wasu daga cikin ayyukan su kyawawa ce sukan yi shi da mutane mabukata kamar da kyakkyawan aiki sukan taimaka ma gajiyayyu kyakkyawan aiki ne sukan mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau wannan kyakkyawan aiki ne sukan tsaya a kan tare da duk wanda aka zalunta sai sun kwato masa hakkinsa wannan kyakkyawan aiki kamar waɗannan ayyuka zaman su wasu ba gina ta a akan imani da Allah ba a ganin suka tafi a kan banza Allah ya ce wa gadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura to da sun yi aiki suna da can suna da wata aiki ko da za su zo alkiyama ya ta ba su da komai lam yajin ku sai an da duk waɗannan ayyukan da tashi a tutar ba ba komai wajen Allah innahu fa wafahu hisabahu sai isko Allah a wannan wurin inda yake neman ya ga wannan abu sai ya ga Allah a wurin kuma wa kuwa ku hisabu wa Allah ya cika ta mutu hisabun sa wallahu sami'ul hisab Allah ya gaggawa hisabi ne saboda Allah ta'ala bai da kulli Allah ne bukatar ajiyar da da ajiya da ko da kwamin da muke tuno ya san da abin da ya faru Allah bai bukatar wasu da suka rike masa abubuwa su zo su kawo shi duk Allah bai bukatar wannan saboda ya bukowa sanin abin da ya faru kuma Allah ta'ala hisabinsa da wani mai shagaltar da shi ga wani a lokaci guda yanayin mabari hisabi gaba ɗayansu kuma hisabinsa da wannan mai shagaltar da shi da shi daga hisabinsa ga wani to da ala Allah sari wa hisabi akwai hadisi da yau da suke kawo a nan cewa ranar alkiyama za a ce da yahudawa wa kuka kasance kuke bauta ma a duniya sai su ce an kasance suna bauta wa suna bauta wa da Allah ya ce to kun yi ƙarya Allah bai da gida ba Allah bai da da kuma bai kamace shi bai zama ya rikita sai ce da su ne kuke bukata yanzu ya ba mu da kuke bukata kamar ruwa kishi ya ke mana ko tsaka da aka ruwa muke bukata kai ce ba kudu ba sai sai su ga wannan gawar wani ya sai su tafi da ɗan za su je su ga ruwa ko da za su je sai su ga ce wutar jihar da mace to da wannan misali kenan Allah ya buga mana wasu malamai na cewa wannan misali shine misali na jagorori waɗanda ke fatar da mutane to su ne Allah ya buga aikin su cewa gane ah, ka sarabin da ƙiya ce misalin da ke gaba kuma bayan wannan kuma misali da ke biye da wannan suka ce misalin da ke biye da wannan shine misali na waɗanda su kuma su ne mabiya to su ne Allah ya buga misalin su da ayar da ke tafi na أو كظلمات في بحر يغشاه موج kamar da malamai ke fassara ta da aka cikin teku kamar bai a cikin teku kuma tekun nan na da zurfi ya rusahu mawuzon taguwar ruwa tana lullube wannan teku na taguwar ruwa tana tasowa ya shahu mawuzon min fauƙihi mawuzon sama da wannan taguwar ruwan da take tasowa akwai wata kuma sama da wannan a ga taguwar ruwa har tana biyu akwai ta ɗaya akwai kuma ta sama da ita mawajin min fauƙihin sahabu saman ita wannan taguwa ta biyun kuma akwai birgiti a gano na abuwa ne na duhu shi kansa ruwan su zarfi duhu ne sannan taguwar ruwa da taguwar ruwa da take lullube shi duhu ne taguwar da ke sama da wannan taguwar ita ma duhu ce sannan kuma sama da su gaba ɗaya girgije shi ma duhu ne shi ne allah ya ce dole ma tun ba abu a fauka ba a dukkai ne wanda tashin suna saman tashi ta yi mai lai asirar da ya dahu lamuyar ta da a idan ya fidda hannunsa to bai ko kusan ganin hannun ba ma ya ga hannun ba ya ma kusan ganin hannun babu shi ne lamuyar ta da a bai ko kusan ganin hannun saboda tsananin duhu duhu kan duhu duhu kan duhu wannan shine misali da Allah ya buga na ayyukan kafirai wasu ka ci ana nufin kafirai waɗanda suke so ne biya saboda su mabiya suna bin waɗanda suke bi ne bisa jahilci ba su san abin da suke aikatawa ba ba su san a mai ake ba iyakan kawai bin su suke yi to da aikin su da suke yi shi a bisa jahilci shine Allah ya buga shi da cewa dubbai ne a cikin teku kuma tekun nan taguwar ruwa na lullube ta kuma saman wannan taguwar ruwan wata taguwar ruwa sannan samar wannan taguwar ruwa ta biyan kuma akwai sahaba girgije a gani ka duhu kan duhu wannan shi ne ayyukansu wasu da kuma suka ce a duka misalai ne aka buga ga kafirai nau'i guda ma'ana an ka so ka dau wancan in ka so kuma ka dau wannan zaka in ka so ka dau wancan misali in ka so ka dau wannan kamar da Allah ya buga mana misalin munafikai a farkon suratul baqara da misali biyu ɗaya na ruwa ɗaya na wuta Allah ya ce masalahum kama masalin da rinda wa kada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi da la yusirun kaga wannan shine misalin yanayi da Allah ya buga wannan ya a suratul baqara wannan shine misalin wuta na biyu kuma Allah ya ce cewa au eh, lau sun mun buku min umrin ko hum ce yarji'un sai ce au kasayyibin min as-sama'i kaga sayyibin min minan samai ruwa daga kan wannan shine na biyu a kana surar sarra da Allah ya buga misali ɗaya na ruwa ɗaya na wuta inda yake cewa an zala min as-sama'i ma'an kaga ma'an misali ga ruwa fasalat awdiyatun bi a sai magudanan ruwa suka gudana kowace da gwargwadonta ba samanar sai da zamanar rabiya zuwa wanda shi ne misali da ruwa sai misali da wuta ana ya sauri ruwa yau ka ibu na alaji fi zalim ce ba a iya zama au mata'in zaba wannan masu malamai suka ce misali ne guda biyu duk wanda ka so in ka so ka buga musu wancan misali kan ka so ka ɗauki wannan misali ko wanne misali ne mai zaman kansa kuma kowanne ya yi daidai da irin aikin da suke aikatawa wasu malaman suka ce a misalan guda biyu ya dangane da irin ayyukansu ayyukansu da suke aikatawa na gari wanda ayyuka ne masu kyau da ba na rashin imani ba kamar irin su sadaka da irin su sada zumunci da irin su tallafawa marayu da irin su tallafawa zaurawa waɗanda mazajen su yara suka rasu da irin taimaka wanda aka zalunta kamar wannan ayyuka ne da kwarai waɗannan ayyuka na kwarai su suke fatan su ga ganansu shi ne Allah ke sai suka zama to kaman a ga sunan amma kuma ba su da wani amfani wannan misali na biyu kuma suka ce shine ayyukan da suke aikata wa munanan ayyuka kamar irin su fasikanci irin su albashin irin su cin zarafi da cin zare da tauye hakkin mutane da sauransu to su ne su zumato an gane ko don haka duka waɗannan misalai Allah ya buga kuma duk sun dace da yanayin kafirai sawa'un ka ce nau'i dukkan nau'i dukkan misalan da nau'in kafirai ne in ka so wancan ko ka so wannan misali ko ko ka ɗauka cewa nau'i biyu wasu kafiran misalin da ya dace da su shi ne wancan na farko wasu kuma misalin da ya dace da su shi ne wannan ne ko ko ka ce ya riga daga ayyuka su na ƙwarai misalin su su ne wancan misali na farko misalin ayyukansu da shi ne wannan sai Allah ya ce za a sanar da yadda kullum yukan yaraha ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نور الله بسني مسا حسكي با to ba shi da حسكي wannan haske ta shirya haske na zuciya ta inda mutum zai san abin da yake ya bi shi abin kauce masa ya san ubangijinsa ya san manzansa ya san cewa allah ya cancanta ya masa umarni ya bi kuma ya riƙi dokar ya bi to wannan ne wanda bai samu ga wanda allah ya sanya wannan hasken a to da ka shine Allah ya ce wa mallam ya ja'alin da ku lahu nuran wa ma lahu min nurai haske kuma ta ina zai samu haske a gaba mai zai samu haske Allah ya ba shi ibn kafir ya zai zo karshen wannan tafsirin wannan aya sai ya ce nas'alullahu ta'ala an yaj'ala fi qulubina nuran wa an na nuran wa an shama'ina nuran wa an yu'azzima lana nura kaga haka ya ce duk lokacin da zo kan abu aya da take da alaka da wani abu to ka roki Allah wannan abu kaga ya roƙi Allah cewa ya muna roƙon Allah ta Allah ya sanya mana haske a zukatan muna roƙon Allah ya sanya mana haske a gefen damu muna roƙon Allah ya sanya mana haske a gefen hagun muna roƙon Allah ta Allah ya jimma mana haske Wani na daga cikin addu'o'i ba tura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

Allah ya ce alam tara anna Allah yuti alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa ghayru saffat shin baka ga cewa Allah ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati wani ardi ba dukkan abin da ke sammai da kasa suna tasbihi zuwa gare shi itatuwa na tasbihi duwatsu na tasbihi dabbobi na tasbihi tsuntsaye na tasbihi kamar da Allah ke wada wata ayar cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahu babu wani abu face na tasbihi tare da godiya ga ubangiji amma ko ba ka fahimta kafin kafin tasbihin da godiya ولما الله يسبب الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات هكذا tsuntsaye da suke tafiya suna halin buɗe fuka-fukansu idan suna tafiya sun shimfiɗa fuka-fukan nan tasbihi cewa Allah amma ba ku sani ba kaga wannan tabiya ya saka zan cewa Allah na da cikakken iko ma'ana Allah ta'ala yana da iko sannan Allah shi ne kadai abin bauta saboda komai da komai shi yake ba tasbihi kuma ya nuna cewa idan ba kuma Allah tasbihi ba to Allah yana da wasu wanda za su yi masa tasbihi فلم يتب أن يذكر بها أو أن يذكر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ne ya sha yurjibu kuma ayyukan nasu ba ya hasibu bai ba a qarina ta san ko kuma Allah subhanahu ba kai ba sai alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun min an-nas duk wannan sun ba Allah sujjada to da Allah ta'ala dan mu kuma sujjada ba ko dan mu kuma tasbihi ba ko dan mu kuma ta masa Allah ba da komai sannan Allah ta'ala yana da cikakken iko kuma Allah ne abin bauta ne abin bauta a sama shi ne abin bauta a ƙasa shi ne wanda duk wani abu da ke cikin sama da ƙasa yana masa ciki sai ya ce kullun qad alima salatahu wa tasbihahu kullun ko wannan su ɗan alima ya sani malamai sun yi saba da cewa waye sai kuma bai haka da haka Allah ya ce kullum kan alima salatahu wa tasbihahu wasu suka ce kowannen sa Allah ya san sallar sa kuma ya san tasbihin sa da haka tsuntsaye kowannen sa da sallah kuma kowanne Allah ya san yadda yake yin sallah kuma ya san lokacin da yake yin sallah kuma ya san ya yi ko bai ba haka nan kwari duk Allah ya san yadda suke sallah da tasbihi kuma ya san yanayin da suke kuma ya san waye ne wa yau su suka yi wuce ne wa ne yau su wa ne shi ne kullum kan alima salatahu wa tasbihahu ma'ana kullum kad aliman lahu an gane da aka samu aka samu sabon wannan fasara saboda na ce kullum kad alima ya sani kuma akwai dabiri fa'idan alima dabiri ne ya kudu ila ma ta kaddama ko dai ya koma ga eh, yusabbi lahu man ko ko ya koma ga annan la to da kuma suka masala da sun koma shi da shi cewa annan la ya ya'lamu salatahu wa tasbihahu wasu masu ga a shi kullum din don haka ya alamu fa'il tana komawa ga kullum ma'ana kullum kowanne shi ne ma'ana kullum kowanne daga cikin mafi samawati wani ardi wal dai kowannen su shi kansa shi abin ya san sallar da yake yi shi Allah ya sanar da tsuntsaye da za su isa ta su sallah saman yadda ya sanar da giwaye Allah ya sanar da birai yadda za su yi ta su sallah da tasbihi saman da ya sanar da zakuna ya sanar da zakuna da za su nasa tasbihi sabanin yadda ya sanar da fari haka ne ya sanar da fari yadda za su yi tasu sallah sabanin yadda ya sanar da kibaye su ma kibaye Allah ya sanar da su yadda za su yi sallah sabanin yadda ya sanar da wasu fari har kenan kowanne shi a karan kansa ya san yadda zai ma Allah sallah saboda Allah ya sanar da shi zauna daga cikin tafiri da malamai suka yi cewa ko ne zama na kullum da aliman za ku salata wa tasbihahu ko ko kullum da aliman salata nafsihi wa tasbiha na nafsi ko wanda ya san yadda zai yi sallah shi a karan kansa da yadda zai yi da Allah ya ce wallahu alimun bima da kuma Allah bai yawan sani ne game da abin da suke aikatawa ibadar wasu mata ta karantar da Allah cewa Allah bai gano bai sani ba wata kila lokacin da wanda ya yi tasbihi shi Allah ya shiga su da duba tasbihin mutane har tsuntsaye suka yi nasu tasbihin bai sani ba wa na shi bai da tasbihin dabbobi har kwari suka yi nasu bai sani ba kuma ba ba mun take shigar da shi kullu ya wallahu alimun bima yaf'al Allah bai sani ne ga abin da suke aikatawa babu wani abu da cikin al'amuran su da ke buya wa Allah walillahi mulku samawati wal ardi kuma da ga Allah yake mulkin samai da kasa da za mamaki ba idan aka ce ne daga cikin waɗannan ne ma Allah tasbih wa karfin mamaki idan aka ce da kai Allah ya san tasbihin kowanne da cikin su ai dama shi ke da mulkin samai da dama na shi za ka duk abin da ke cikin nashi ne shi ya halice shi ya ba shi komai shi ya tsara masa rayuwa shi ke gudanar masa da al'amura shi ke ba shi abinci shi ke ba shi komai to za ka ba za ka yi mamaki ba idan ce maka dukkan su suna tasbihi kuma ya san tasbihin da kowa ne saboda shi ke da mulkin samai da kasa wa ila Allah ya basiru kuma zuwa gare shi za a koma wani ba mu kowa labari game da aikin da yake aikata ko yi na biyu kun bi ma kuntum ta amalo da kai ka yi tasbihi lokaci ka za mu kai ba lokaci ka kai tasbihin ka ya tsanta kai ka yi sa. kai wannan kwata-kwata ba wa ka tasbihi duk Allah ne ba mu kowa labari labari wanda ya kunshi sakamako ba kawai baka labari ba a ganin baka labari shi kenan ka ji ka tafi ka ga wani abu ba komai ba wani inda Allah ya ce bari yanzu ku kun ma kun tumta amalu sai ba ku labari da abin da kuke aikata ma'ana labari wanda ya kunshi hisabi da kuma sakamakon ta ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله مكانا ثم يجعله

alam tara anna Allah yusji sahaba sun baka ga cewa Allah yana koro giragizai ba kuma da musa sannan sai a tsakanin su Allah zai koro giragizai gutsure gutsure wannan ya taho ta nan kaɗan wancan kaɗan wancan kaɗan sai Allah ya haɗa tsakanin su shine kuma yu'allifu bainahu kuma ya ja'aluhu kama sannan ya sanya shi girgije babba mai hauhawan juna ya haɗu ya kammala shi ne hukama sun mai da alhuru kamar fatarar wadaka sai daga ruwan sama shi ne alwadaka alwadaka shi ne almaka kuma shi ne almuzar ka an tun an zartu mu min ah, wannan nuna musu ne girgije da alwadaka shi ne ruwan sama fatarar wadaka ya kurzu min khilalihi yana fita daga ratsansa daga cikin giragizan sai daga ruwan sama na fita cikin dubu-dubu. wannan yake wani Allah da Allah ya saukar da ruwan da ƙarfi ya taho ba tare da yadda yake sauka dugo dugo dugon nan ba a gana ta ali zai mai yawa ya taho da ƙarfi sai ya rusa duk abin da ya zo ya suko a ƙasa amma hikimar da Allah sai yana saukar da shi dugo dugo dugo dugo daidai inda zai sauka kuma ya taru a cikin ƙasar da yawa amma kuma gurin saukar shi Allah bai bar shi a hukunci duk wannan na rubutun yi wasa Allah فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء كما ينا سوكر ورق السماء من جبال فيها daga wasu duwatsu a cikin ta wannan fiha wasu malamai sun mai cikin sama cewa ma'ana a cikin sama akwai wani dutse na kankara wanda duk lokacin da aka yi ruwan sama kaga ruwa ya sauka da kankara an yi ruwan sama da kankara to wannan kankara tana saukowa ne daga wani dutse na kankara a sama wanda su ke masar wani wasu malamai saboda Allah ya ce min jibalin fiha ga wanda ga wani duwatsu a cikinta cikin sama ne wasu kuma suka ce a duwatsun a ƙasa ne su ne waɗannan duwatsun ƙasa za ka da gare su Allah ta'ala yake saukan da waɗannan kankara da take tawowa tare da ruwan sama a wani lokaci Tura ka kowane ne a cikin wallahu a'lam Allah ya ce wa yunzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baraka shi ne kankara irin wanda take sauka tare da ruwan sama fa yusibu bihi man ya yasha sai ya shafar da shi ga wanda ya so wannan biki din shi ma malamin ya saba wasu ka ce alwadi kadin biki yana komawa ga alwadi a ruwan sama da haka ma'ana sai Allah ya shafar da wannan ruwa na sama ya shayar da shi ga waɗanda ya so wa An amman shawo. sai kauda ruwan sama daga wasu wanda bai yi nufin ba su ruwan sama ba sai su waye gari Allah bai shayar da su daga wannan ruwan sama waɗanda kuma Allah ya nufin shayar da su daga wannan ruwan sama wa yusrimu bihi man yasha kaga sai zama wa yusrimu bihi man yasha wa an amman shawo? bihi ɗin yana komawa ga a cikin ruwan sama wasu malamai suka ce a'a bihi ɗin ba yana komawa ga alwadiqa ba yana komawa ga farani barari ita ce wannan kankara wanda ke da Allah ya saukar da wannan kankara ko yi tsibu bihi man yasha ce ya samu kuma sai ya shafu wasu mutane da wannan kankara Mana ya sa kankara ta musu tsari kaga ya shafe su da kankara tunda kankara ta zo da kanka tana iya tsari tana iya bar masa ilimin gida tana iya tare to sai Allah ya shafar da su ya taɓa wasu da ita ta yi masa tsari wanda sirfu ya kauda wannan kankaran amma ya shawo daga waɗanda ya so kar su cutu da kankara Haka kenan ma'ana idan dalilin ya koma ga alwadaka zai zama ne yusibu bihi ma'ana shayarwa ta ni'ima kamar da Allah ya ce yusibu bi rahmatina man nasha Allah yana shafar da rahmat daga wanda ya ce shafar an gane to ka kace nan wannan kenan idan kuma an mai da shi ga albarar zai zama ma'ana Allah yana samar da shi ta hanyar cutarwa ga wannan ya so cutarwa sai kuma ya kauda cutarwarsa daga wasu mutane to ka kowanne fasara shi ma ta faru Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama kaga ruwan sama ni'ima ce Allah ya shayar da waɗanda ya so daga wannan ruwan sama waɗanda ya so shayarwa ya kuma hana ruwan sama ga waɗanda bai yi nufin ba su wannan ruwan sama a ga zama ya simu bihi man sha wa ya sirifu yana kaure shi amma ya sha haka nan ma idan mun ce faradin ne kankara da ke tari kaga shi ma sai yusibu bihi man sha Allah yana ta shafar da wannan kankara ga waɗanda ya so ta yi musu ta'adi sai Allah ya tura ta sai masa ta'adi ke ne gwargwadon abin da yake ne sannan kuma sai kauda alinta daga wata daga cikin mutane to kaga duk kowanne ma'ana ta mutu Allah ya ce ya karu sana barfihi sana shine fa'ilin ya karu ya karu fiye da guda da yin kada kada abi abu zaɓa وحين هذا الذين كفروا لا يذنبون بالله لا يذنبون في أمثالهم إن كنت لتلبي kare abu ya kusan aukuwa ya karu sana sana shi ne haske ya haka sana haske barfihi albarku shi ne walƙiya kaga walƙiya yi ɗin da miri ne yana komawa ga shi wannan girgije kaga girgije ke da walƙiya to da ka ya karu sana barfihi hasken walƙiyarsa shi wannan girgijen ya ya kusa ya zahabu bil absari ya tabi da gani saboda tsananin hasken walƙiyar ta kusa ta makanta mutane kaga haske haske yakan makantar da gani to ita ma wannan walƙiya saboda tsananin hasken da Allah ya ce ya kare sana hasken barkili barkiyarsa da walƙiyarsa ya kusa ya tabi da gani yau an zubar da wallai da wani hara Allah shi ke tuntun ya gane ya ita shi ke tafi da yini zai kawo wani ya tafi da dare ya kawo yini kamar ya shi juya ya juya ya kasu yi ya zaki juyawa ya kasu da dare sannan kuma wani sana'a ya rage cikin wannan ya kara ma wannan ya rage cikin wannan ya kara wannan kamar da kuma bayani a yanzu gaba da kuma shi ne da yana bin hali malam eh, asa'adi yana ya kawo daga cikin fasara ya al-layla wan nahara cewa ma'ana Allah ta'ala shi ke jujjuya al'amuran mutane a cikin laila wa nahar za ka sai ga a cikin laiwatar wani wani yini ya zo kana da wadata wani yini ya zo ba ka da wadata wani yini ya zo kana cikin farin ciki wani yini ya zo kana cikin bakin ciki wani yini ya zo kana cikin lafiya wani yini ya zo kana cikin rashin lafiya wani yini ya zo Allah ya ba ku nasara wani yini ya zo Allah ya ba da nasara a kan kaga ga wannan yukallimu Allahu laila wa nahar an gane ko saboda duk kamar yadda Allah ce wannan ba yana daukan ma'anar hadisin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tasubbu dahara fa inni ana daharu Allah ce kar ku dinga zagin zamani domin ni ne zamani inda Allah aka zamani Allah ya ce shi ne zamani mai ma'anar zamantowar Allah zamani ya ce ƙoƙarni bullai da wannan saboda nake juya dare da yi za ka idan ka tsine wa zamani albarka cewa zamani ya zo da bala'i zamani ya zo da corona Allah ya tsine wa zamani da ya zo da corona da zamani ba ya zo da corona wa ya kawo corona cikin wannan zamani Allah ne kawo to za idan ka tsine wa zamani to ka tsine ka zaje Allah saboda Allah ta'ala shi ya kawo wannan al'amari to za ka ga duk ne ma'anar cewa Allah yuqallibul layla wan nahar Allah shine addahar shine yuqallibul layla wan nahar to Allah ya ce yuqallibul da wannan nahara inna fi ka lalle cikin haka cikin jujjuya wanda Allah ke wa dare da yini ke tafi da wannan ya kawo wannan ke tafi da wancan ya kawo wannan da kuma abubuwa da yake sauyawa cikin yini wani yini ya zo maka kana raye wani yini ya zo maka kana mace wani ya zo kana lafiya wani ya zo kana cikin eh, rashin lafiya wani ya zo cikin kana cikin yalwa da walwala wani ya zo maka kana cikin talauci da bukata wani ya zo maka kana cikin yanayi mai kyau da murna da farin ciki wani zama kana cikin farin ciki da takaici wani zama kana cikin kwanciyar hankali wani zama kana cikin tashin hankali da firgita kaga duk wace jijiyo waɗannan Allah to da haka Allah ta'ala shine yuqallibu al da wan hara. cikin waɗannan abubuwa la ta akwai ibra akwai abin izina da ɗaukar darasi amma ga masu hankali shi wanda mai hankali mai da bambaya da bai cewa. da abin a yi tsawon darasi da wanda ba darasi a ciki duka ɗaya ne a gurinsa to amma mai hankali shi ke amfani da wannan dama sai ya ɗauki darasi ya ɗauki ibra ya san cewa lalle wannan abin akwai tunani bai sa haka ta faru ba makawa akwai mai ya shi da kowane ke gudanar da tafiyar da da rana akwai gudanar da abubuwan da ke ɗauko a cikinsu to kaga wannan aikin hankali ne sai mai hankali ke tunani shi yasa Allah ya taƙaita cewa ibarar tana ga ulil alba ma'abuta hankula na والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء Allah ya ce wallahu khalaq kull dabbatin min ma haka daga cikin kiko na Allah da ya kamata ku yi gari akai ku yi la'akari shi ma musamman ga kulul alba ma abota hankula ne su nazarin yadda Allah ya halitta Allah ta'ala ya halitta yin halittar nan kawai a ce gashi an halicci ɗan adam an halicci dabba an halicci tsuntsu an halicci kifi kowanne yana da rayuwa kuma kowanne yana motsi kowanne yana neman maslaharsa ya san inda zai je nemo abinci ya san yana da buƙatar abinci ya san inda zai nemo ruwa sai yana da buƙatar ruwa ya san inda zai guje ma abin da zai cutar da shi duk waɗannan abubuwan su kawai ba ƙaramin abin ban wannan da yake nan sannan na biyu sai Allah ta'ala da hikimarsa da kudurarsa kuma ya tashi halittarsu sai ya halicce su daga wani jinsi wani nau'in abu guda abu guda asalin jinsin su da tushensu abu ne guda to amma dai sai ya rarraba su kuma kala kala Shi ne kamar yadda ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'i kowace dabba Allah ya halicce ta ne daga ruwa dan adam ne daga ruwan mali haka nan zuma, dabbobi daga ruwan mani irin nasu da sauransu duk da dabba Allah ya halicce ta daga ruwa haka kenan jinsin halittar su duka gaba daya iri ɗaya ne shi ne ruwa to amma da hikimar Allah sai ya zama na cewa duka ba zama iri ɗaya ba galibi abinda za ka halitta daga abu guda ɗaya za ka kira mu da guda ɗaya ko ya fito nau'i ɗaya amma Allah sai ya zama daga ruwan guda min ma'in amma kuma ya masu. su fa yamshi yamshi ala batnihi daga cikin sa akwai mai tafiya a kan cikinsa kamar macizai kaga maciji a kan cikinsa yake tafiya kaga shi ma Allah ya halice shi min in daga ruwa wa minhum man yamshi ala rijlayni akwai kuma masu tafiya akan kafafuwa biyu kamar mutane kamar tsuntsaye kaga tsuntsaye su ma suna tafiya akan kafafuwa biyu kaga ga waɗannan Allah ya ce suna tafiya akan cikinsu waɗannan akan kafa biyu kuma kowanne Allah ya halicce su ne min in daga ruwa ومنهم من يمشي على أربعين akwai daga cikin su masu tafiya a bisa hudu kafafuwa hudu kamar irin su dabbobi irin tumaki awaki rakuma zakuna da sauransu kaga duk waɗannan suna tafiya a na arba'in kaga ne halicci waɗannan abubuwa daga jinsin abu guda min ma'in amma kuma ya rarraba su haka kaga na kamar mamaki haka nan da Allah ta'ala ke cewa min an biki za'un mutajawiratu wajen nasu min a'anamin وزرع نخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخرى أنا شاهد سنة الوعداء ruwan da ake shayar da itar dabino da shi shi ake shayar da itar inabi ake shayar da itar rumman ake shayar da itar mangoro ake shayar da itar tufa amma sai ga ruwan guda amma kowanne ɗanɗanansa ya bambanta tushen abin da ake shayar da su guda kamar yadda nan su ma tushen da kun halitta su guda shi ne min ma'i kamar haka yadda suka yi rarrabu sai Allah ya ce ya kulku ma ya sha'u Allah yana halittar abin da ya so mana babu abin da ke kakarsa ka an kaga bai halitta ba bai so halitta da bai kai halitta abu yadda ya so kamar yadda ya so halitta halicce ku duka yan adam ku fito miliyoyi biliyoyi amma kowane surarsa daban wanda zai sauwara kun fil arhami kai ya sha wannan fari wannan fari wannan kaza yana san yadda yake bambance mutane ta sura na yadda yake bambance mutane ta tsawon hannu abinda zai baka mamaki a ce ba a taɓa samun mutane biyu su danna abu su danna yatsan su zanen yatsan su fito su yi ba a taɓa samu ba in mutane sun kai tiriliyon kowanne zanen da Allah ya wa zanen yatsan da ya bambance da ɗaya wannan ƙarya wuce kaga Allah ta'ala ya ce ya kuma kuma ya sha inna Allah ala kulli shay'in alim lalle Allah kabiru ne ne duk wani amsa komai ba abin da ke gagara ta ka ce ko abin da sauki a gare shi ya da ci so ya so shi لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي

ma'ana ayoyin waɗanda aka yi bayanin su daki daki dalla dalla na kayan alƙur'ani suna bayyana da kansu kuma suna bayyana da duk abin da ke bayani a kansa suna Allah ya bayyana su daki daki wallahu ya hadi man yasha'u ila siratal mustaqim amma Allah shi ke shi yadda duk wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici da haka ayoyin bayanan su ya kai bayani